rundunar mayakan sojan sama na najeriya da ke garin maiduguri ta ce tana gudanar da wani bincike kan kisan da wani jami'in ta yi wa wani dattijo dan shekaru 60 da haihuwa da ake kira ibrahim bulama a cikin garin maiduguri kwamandan rundunar mayakan sojan saman charles ohone ya bayyana manema labarai hakan a garin maiduguri kan aukuwar wannan lamarin da kuma irin matakin da suka ɗauka na ci gaba da gudanar da bincike game da aukuwar wannan kisa ya ce a ranar bakwai ga watan nan ne dai wani jami'in sojan saman da ake kira last corporal kamal usman ya tashi a aiki da misalin karfe goma dare akan hanyarsa na komawa zuwa wajen kwanan sa. sai ya ga wasu mutane a tare kuma da ganin sa sai dukkanin suka hau gudu sannan ya matsa wannan wuri dan ganin abin da ya sa su gudun inda kuma ya so maleka wasu dakuna a wannan gida da ake kira Okona. He entered a couple of rooms a female woman. Before he was injured, we have the picture, and uh, he ran away from there and went for help. He later reappeared with a colleague of his to, to secure his rifle. and the process we lost the old man. ya ce yana cikin leƙa waɗannan ɗakuna ne dai sai shiga ɗaki na ƙarshe sai ga wata mata a cikin ɗakin kafin ya ankara sai wani dattijo ya kai masa hari kwace makamin da ke hannunsa har ma ya ji masa raunuka daga wurin ne kuma ya fice don zuwa neman taimako wanda daga bisani ya kawo wasu jami'an sojan don taimaka masa wajen karɓo bindigan nasa wanda sakamakon hakan ne ma wannan dattijo ya rasa ransa. the other side we're hearing from the town is that it is a they went to rape the woman as things went sour. So we're investigating the case and we'll give you a true and precise picture of what happened in this incident. Ya ce wannan ne dai bayanan da muke da shi a yanzu hakan, amma ko wasu rahotannin da ke fitowa daga cikin gari da ake cewa batun na fyaɗe ne, amma ba mu tabbatar da wannan batun ba, kamar da na gaya muku har yanzu muna gudanar da bincike a kai, kuma za mu ba ku cikakken bayanan abin da ya faru game da wannan lamari. Anybody is involved, whether it is a prisoner, whether it is outside, in the civilian you get the picture justice will be done. Ya ce kowane ne ma yake cikin wannan batu ko daga bangaren jami'in mu ne ko kuma bangaren farin hula za mu tabbatar muku cewa mun adalci kuma mun bayyana muku gaskiyan abin da ya faru kuma za mu yi adalci. Mun kuma nemi jin yadda wani dattijo dan shekara 60 ya rasa ransa a hannun waɗannan jami'an sojan saman. Sai kwamandan ya ce. He wasn't shot. What was that was beating. with a wood or stick. They have very deep cuts. So by the time they came to recover their rifle, they also beat the man back. It's in the process of beating the man that he died. Ya ce a ba harbin sa aka yi ba. Abin da ya faru shine waɗannan mutane sun sun bibbigi waɗannan jami'in sojan ne da sanduna da wasu itatuwa inda suka ji masa munanan rauni. Lokacin da ya wa ƴan uwansa magana suka zo kuma karɓo wannan bindiga a hannunsa shine su ma suka lakaɗa masa duka wanda har ya yi sanadiyar mutuwansa. Amma kamar yadda na gaya muku muna nan muna bincike a kai a cewar kwamandan. The man is in the medical hospital, while his second is in the guard room because the investigation is ongoing. So that's why I said at the end of the day, we'll bring everything to the public to be aware of. Whether it's a case of attempted rape or whatever case is it, we will feed you back. What we have just. Ya yanzu haka ma wannan jami'in sojan yana yana kwance a asibitin mu amma ɗayan sojan da wanda suka yi wannan duka tare mun kulle shi saboda muna ci gaba da gudanar da bincike kamar yadda ce daga ƙarshe dai zamu bayyana muku komi ko wannan batu na kokarin yin fyaɗe ne ko kuma wani abin ne na daban zamu dai shaida muku abin na jama'a su san abin da ya wakana kwamandan ya kuma tabbatar da cewa sun sake kwato wannan bindiga a hannun waɗannan mutanen da suka kwace bindigar da farko wanda yanzu hakan ya ce yana hannunsu haruna dauda muryar amurka daga maiduguri a najeriya